babbar tawaga karki min akuyanci da wawanci kin san halina Gyada ce ni bani da wuyar fitar da mai ke na fi ki hauka fa daga wasa wani ne bata san wani ne ni ba ta yaya zaki shigo cikin rayuwar mu a wannan yanayin da nake ciki yanzu kuma ki tunanin zaki tsira da mutuncin ki? me kai mu faru wannan rudewar da kike yi ni ma sai ki ruda ni wa ya faɗa miki an taɓa yi min tsawa no faruk dale ni tsawa fa taimu kuma ka san bana jura haka ba ta sani ba ne na fi son da hukunta mutum akan laifin da bai sani ba tana da amfani manta da amfaninta zan kashe ta yanzu in ya so idan ta je can za ta tambayi ire-iren wanda na kashe me suka yi min na kashe su waye shi da har kuke tsoronsa kuke cewa wai a bar wannan magana farin mai babban tawaga dan hukuma dan alhaji karnuka suna haushi ne kuma ina ban su da kyauta yanzu ya za a yi daga wannan ni duk matsala ta kenan sunana ba sai ka faɗa ba da ban san waye kai ba ko gate ba za ka wuce ba ɗanka na zo kama an zo a kama ka kamu na mai laifi ko kuma a'a kamu na ana so a burge ni wannan tambayar taka ita kamata a ci na masu tun farko ya kamata ka gane ko mahaifiyarka na kashi na fi karfin kamu babbar tawaga babbar tawaga su bore bore bore da basira casin ko? ala'i laji kago ta soyayya da tarairaya kuwa kada fa ka zama mai manta alkhairi a lokacin da ka samu mafi shi malam ba manto na zama wallahi jurau na zama saboda har yanzu ban yi abin da za a ce min mayo dari bane ni ita ma dan kana masifar ta ne ita wa ruma sa'u zaka ce min so kaɗan kake mata ka san me yasa ka ji ne shirin nan a'a wallahi ba na tunanin akwai san yarinyar nan ko da kaɗan a zuciyata saboda ka san me matsalan madara da nono idan suka zube ba sa kwaso tunaninsu sun samu muhalli za ka yi wa zuciyarka wauta ka san dai na fi ka ilimi akan so ko ni ba san ilimi akan so ba amma na san shakar rayuwa <laughs> sai kai ta fama Allah ka san me mu dan bi ta shopping mall zan dan siya abu dan Allah mi me kuma kaga kada ya sada mai ta jiran mu fa ka dan yi hakuri yanzu yanzu nan za mu je gaskiya barin gaya mako wannan basira tana wahalar da kai amma akai ka gane ita ta bani sako ba da ita kake chatin ba yanzu da ita nake yi haka yanzu haka to yanzu ina ne hanyar da zamu bi a'a kairat na'am me haka ya kika bar su a kitchen suna can suna girki ke kuma kin zo nan kin yi zamanki ki sai yaushe zaki hankali ne kai mummi cewa faskai na bar su su shiga su kaɗai ni ba sai na shiga ba ƙarƙiya kike Allah da gaske ai gara ma su yi da kansu don na tana karki je ki masu kwaɓa kwaɓe mami ke da kika koya min girki da kanki amma dai ko da na koya miki har yanzu ba iyawa ta kai ba bare ki fi ni wane ne ni na isa mami ina za ki je Wala unguwa nake sai in je mun yi waya da babanku ya ce yanzu zai fito daga ofis akwai wani dan abokin shi ba shi da lafiya yana asibiti to zan je in same shi a hanya sai mu wuce mu je mu duba shi ah, idan nasir ya dawo in ya riga mu dawo ki ce masa ya jira ni kafin nan a dawo lafiya Allah ya sa kaga ciko ya ina kake gani wallahi baya jin magana shaddodi na fasin dade fa da isa wani shafa amma ya rika damu mutane ya rika abin nan sa kai baka ga da aka binkice masa ba gaba daya ya bani wahala sai ya kira ni a rana sau hamsin <laughs> ai na sha wahala ni ne fa da zarar na kira a wayata na san shi ne ba ya gaya mai ban na gabas take assalamu alaikum alaikum assalam hannun ku oga yawa a ofis din naki ofis dina kuma warrai kuwa <laughs> to ai biki sama wani ai ita sakatariya ta fi mai ofis ma iko da ofis din domin ita ce take da zaman ofis din koyaushe idan baka nan ba <laughs> ba mu gaisa ba ina kwana lafiya lau ba mu gaisa ba malam hafiz ina kwana au na dauka ai baki ganni ne idan ma ban ganka ba kada ka ɗauka hakan laifi ne don ogana yana da ikon da ya fi haka a wurina au so kike yanzu dai ki fake da maganar oga kenan kai fa ka ji gajaji ba zajiban magana magana ce ta gaskiya ai eh. yanzu dai shigar mata za ka yi kenan yanzu kaga a haka fa sai ka ɗauka sai ka sa ka ɗauka ka fi mu matsayi a wajenta <laughs> yanzu yin hakan ne zai sa ta ɗauka na fi ku matsayi rabu da shi ogasa baka buƙatar shi amsa wato ai wannan fa abinci ne na kawo ogana ikon Allah see this girl ah, kaga babu wani magana see this girl magana ta gaskiya dai ka san yarinyar nan tana son ka haka dai ka ci haka ne ma in ka tsaya fa ka lura ni fa yanzu na yi girman da bai kamata ce an tsaya na wanda zagaye zagaye ba wani kyauta da ta dai ka tashi a banza domin ta yi ne don ogantai kai dai ka sani amma kai ma dai ka san tana son ka to in da ita ya masu aure mata biyu suke yi da su a a fanan ɗan kuma kai ta ina sai ka haɗa su dubin kanka ake ji kaga da buɗe abincin ka ka fara <laughs> na san wannan kai aka yi ba wannan zai balla mana ke shi wannan mai gadin baya nan ne kai kai kai kai au toshe kunnen kai 应该 illata mutum a gurina ba komai bane idan na sake zuwa gidan nan kai jabir ka bari ne irin wannan jira sai na illata ka musamman mutum mara amfani irin ka banza kawai sha sha sha duk duniya wai isa ya sani ne masa wannan jira idan na ƙara zuwa gidan nan ne minti ɗaya baka buɗe min kofa ba sai na illata ka daga me zai faru mama mama Mama, na gaji. Da me kuma? Na zo ne na ba ku zaɓi. Ku gaya mata ta dawo gidan nan, kuma ku gaya mata wane ne ni a gurinta, ta yadda za a yi ta so ne wannan aikin ku ne. Idan kuma ba haka ba, zan bi ta har gidan na karanta mata irin tsari na ta yadda dole za ta so ne. Wannan aikin ku ne, ku sa dole ta so ne. zan yi hukunci kowane irin hukunci idan ban same ta ba kuma kowa zai rasa ta sannu sannan ki yawa masu aikin masu girkin gidanmu har kun gama girkin kenan sannan ku da girki kan bala'i wallahi ki rawa kin koshi karat ban dai riga na ci ba amma zan ci yanzu insha Allah ai ko insha Allah ba za ki ci shi ba to saboda me kina jin ta -hmm. ina jin ki zance ko kuma in ce ina jin ku a to shine ba za ki ce komai ba hmm. ai sai in ga ta inda za ta zo ta ci abincin magani ba sai ta zo ta ci ba kunga ni fa kuka ce ba ku so na taya ku girkin nan babu wani ke dai kin zauna saboda kina son ki soyayya ki chatin a ko to shikenan ni dai durƙusawa da ba wani abu bane zan iya ma ba ku hakuri saboda ni ba wani girman kai ne da ni ba dube ta saboda abinci hmm. wallahi kin ji kunya Mm. Ni kam, ai zancen soyayyar nan sai an da da shi baya, saboda har kun tuna min da tsohuwar soyayya ta. Dawa kenan? Dawa kuwa da kyakkyawan gidan nan. San kowa kwakin wanda ya rasa. Ai shi ne hasken gidan nan. Gaskiya ne, yana da kyau sosai, ya fi kowa kyau a gidan nan. Ba ma a gidan nan kaɗai ba, sai an yi da gaskiya a samu namijin da ya kai shi kyau. Ashe dai kin gane. mu dai da za ki taimaka mana ɗakin tattara magana yaya na san ɗin kin ajiye a gefe idan ya dawo ki yi magana. saboda me za ta bari tana faɗan abin da ke ranta ke so da na faɗi ke manta da ita na lura dai haushi take ji saboda saurayi na yafi nata kyau ina zuwa ina kuma za ki je baki ci komai ba fa na shiga ban ɗaki ne <laughs> Um, wai yaushe yaya Nasir zai dawo? Wai kukan me nake yi ne haka? Me ke damuna? Walaikum Aslam, Ina jinki. Ina kika je wayan ne? Ina ta kira tun ɗazu Amina. Na shiga bayi ne mama, ina kwana? Lafiya lau. ba lafiya ba mahu me ya faru kamar a sama lafiya shi yasa na ce miki ki dawo gida idan kika zo gida komai a tattauna in kin zo mama akan jabir ne ko yi eh mana a kansa ne kuma ki zo ba na bukatan kowane tambaya a gurinki ki magana mana mama ki zo mana haba ba sai kin yi min tambaya ba mama ki faɗa mun shi wane ne me yasa zai dinga yin abin da zai dinga tada hankalin mutane me yasa ne shi ko dai har yanzu bai nutsu bane ya nutsu ke aminci ya nuna a fuskan shi to ko da dai zan zo amma ba yanzu ba ha me haka minat me yasa kika zama mai taurin kai yanzu daman babanki ya faɗa ya ce wata rana sai kin dinga ja da ni aiko gashi nan hmm? ki dawo gida ai na zata zaɓi na zaɓin ki ne ai ko na san duk abin da kike yi kina yi dan farin ciki na ne amma ni mama akwai damuwa ne damuwar me ga damuwa nan ta darfafo ki shi yasa nake so ki dawo ki zo mama yanzu dai kin ga hajiya da alhaji duk ba sa gidan nan an ban dama ne na zauna a gidan nan dan na kula kai suka kuna kira na a waya ko da shi kuce yanzu sai suka kamar kuna ta kama don ku ka haife ni ne to haka ne to shikenan ki bari in su dawo sai in tambaye su idan ajiya ta amince shikenan sai na zo kai yarinyar nan ta zama miya gaba ɗaya ban san me ke damunta ba wallahi ita ba ta gane abin da nake nufi a kanta ba kai jama'a ana ɗauka cewa saboda shiri ta ka ba za ka zo ba sai na ƙara kiranka a haba ya an wuce wannan yanzu yi. kai kuma da baka maka gani nake ta nema ruwa a jallo ido rufe Allah ya taimake ka zai dai fi kyau ido a bude <laughs> ya magana yarinyar nan shin ka samu hoton nata ko kuma ka gano gidan nasu wallahi ranka ya dade hoton ta bai samu ba sannan gidansu kuma muna nan muna ta tuhuma insha Allah za a sani amma a wata majiya mai karfi kai da kamar yarinyar nan fa ta yi aure a'a na san wannan na san wannan ayya ina ga kowa wannan magana gara mu bata kawai saboda kamar yadda kake nuna mun su da kauna haka zalika su ma yan uwanta da suka aurar da ita suka bata wanda take so to amma me dalilin da yasa ta farka je ta aure ai ta fa san shi ne shi sa wato ni fa buri na a rayuwa duk abin da kake so ya kasance ka same shi kuma ka san shi so da kake gani iri iri ne akwai son kai akwai son su to tunda da zafin ya zo a haka kana ganin da aibu idan an bi wannan hanya dan a cika burin masoyi ina ga abin da zai faranta mana rai ya wanda ko a ce mun bar wannan maganar um, yeah, baran da amsa ta waya go ahead hello wannan yarinya dai ta samu a tasko mun kasa gane wace ce ita halo minanti aka yi kana ina Wala muna ofis ne gurin yaya to don allah ka zo gida akwai wata 'yar damuwa ce damuwa eh kuma alhaji da hajiya duk ba sa nan ina suka je sun je gaisuwa to shikenan ba zan dade ba zan dawo insha Allah amma dai damuwa ba ta haifar da wata matsala ba ko eh ba za dai ta haifar da matsala ba idan har ka dawo da wuri don Allah ka zo da wuri kar ki damu ba zan dane ba yanzu ina kairat burin masoya oh, ka san me yasa na matsa maka akan maganar nemo yarinyar nan da kuma gidansu a aya kuma wannan ne ba don komai ba saboda shi din mu nemo mishi wata hanya wadda za ta zama waraka a gare shi ya ji cewa burin masoyi ya cika kana so a zare masa sunanta daga cikin ransa kenan ya gamsu a ransa ba matsa masa akai ba yawwa amma an baka ba mace da aurenta suna soyayya da mijinta ina ni ina cewa a je a nemo ta ko a raba aurensu ka san wani lokaci idan kana nemo mutum waraka ta matsalar da take sa sai ka nuna mai cewa ya fi karfin wannan matsalar daga lokacin da ka nuna mai cewa ya fi karfin wannan matsalar to a ransa zai ji cewa yawwa tunda shi isasshe ne ciwon nan da yake cikin zuciyar tasa ya samu waraka gaskiya babban yaya wanda ya haɗa neman mace da ku zai ji a jikinsa a kan ne kace haka hakan kawai na gani wannan sanin soyayya sai kuma ya wani zira su yanzu ma kawai hira ce ta kawo Ya yaya sadam ko kwarai kuwa kaji yadda yake faɗa min hanyoyi na cimma burin masoyi Ako ba zan manta ba, akwai wata masauyarsa Zulaihat da ba su yi aure ba. Ka ga yin take bibiyar sau da kafa kuwa? <laughs> Ka gani? Soyayya mu ba da mu kai Yanzu ba zamanin mu bane. Ai yanzu kai kai kake sharafi. Ko na kira ka ne saboda dama in nuna ma wani blueprint ah, da nake so ka dan duba. Ka gani in ka duba ah, sai ka zo gida sai mu magana. Ga kuma wannan fa'ilin shi ma duk ka hada. ka duba gida kuma ni wani abu ne tashi ya taso min yanzu zan fita gida mana sai ka zo bari mu baka kan mu rike ka dama ai banda kai kai kai minat kai minat Hello? Kada ka ambaci sunana, don na tabbatar kana tare da abokinka. Na'am, ina ji. Ruma Sa'u ce. Na'am, ina sauraron ki. Ina son ganin ka ne wallahi. Akwai maganan da nake so mu yi sosai akan abokinka. To ba matsala insha Allah. In na fito din sai na biyo ko? Amma don Allah kar ka bari abokinka ya sani. don kar ya yi tunanin na kawo ƙarar saurinka. Ba matsala to, yaushe za mu haɗu? Ko da yaushe, ka yi min text kawai, guri da lokaci. To shi kenan ba matsala, sai mun ƙaraso ɗin. Yawwa, na gode. Gudawa kake ta waya ne, na ga ɗazan ma kayi wayan. Minat. Minat kuma? a gane gaskiya kenan ka daina tsalle tsallen wato kasan wani abu ne minat mace ce wanda kowa idan ya ganta zai so a ce ta zama budurwar shi sannan kuma ta kai mace duk wani namiji idan ya ganta zai ji yana santa sai dai kuma wani abu ne har yanzu zuciyata ta kasa convertin da yadda zan yi dasa soyayya ta zuciyata shagiya zuciya mai rabe-rabe ban gane ba nasir idan ni ne ba mace ɗaya ba wala in sun kai dubu wala duk zan iya da su eh eh mana ah wannan kamar daga ka kasuwa kawai <laughs> kasuwa kuma kasuwa kawai oh, babbar tawaga karki mun akuyanci da wawanci kin san halina gyaɗa ce ni ba ni da wuyar fitar da mai ke na fi ki hauka fa daga wasa wani ne ba ta san wani ne ni ba ta yaya zaki shigo cikin rayuwar mu a wannan yanayin da nake ciki yanzu kuma ke tunanin zaki tsira da mutuncinki me kai mu faru wannan rudewar da kike yi ni ma sai ki ruda ni wa faɗa miki an taɓa yi min tsawa no faruk dale ni tsawa fa taimu kuma ka san bana jura haka ba ta sani ba ne na fi son da hukunta mutum a kan laifin da bai sani ba tana da amfani manta da amfaninta zan kashe ta yanzu in ya so idan ta je can za ta tambayi ire-iren wanda na kashe me suka yi min na kashe su waye shi da har kuke tsoron sa kuke cewa wai a bar wannan magana farin mai babban tawaga dan hukuma dan alhaji karnuka suna haushi ne kuma ina ban su da kyauta yanzu ya za a yi daga wannan ni duk matsala ta Suna na. ba sai ka faɗa ba da ban san waye kai ba ko gate ba za ka wuce ba ɗanka na zo kama an zo a kama ka kamu na mai laifi ko kuma a'a kamu na ana so a burge ni wannan tambayar taka ita kamata a ci na masu tun farko ya kamata ka gane ko mahaifiyarka na kashi na fi karfin kamu babbar tawaga babbar tawaga